a yi jana'izar marigayi tsohon gwamnan jihar taraba dan baba dan fulani suntai wanda ya rasu ranar 28 ga watan yuni 2017 a garin na haihuwa suntai da ke karamar hukumar bali bayan hidimar karramawa a filin wasanni na zamani na joli yame da ke garin jalingo cikin hudubarsa right reverend dr peter bartibawus ya yi nasiha akan ribar mutuwa ga adilai in ba wanda ya san ubangijinsa ba babu wanda zai ce a gare ni mutuwa riba ne sai wanda ya san ubangijinsa ne wanda ya yi imani kuma ga ubangijinsa saboda haka bulus ya iya dubi mutuwa ido yace ya mutuwa ina nasaranka ya mutuwa ina karinka karin zunubi mutuwa ne amma godiya ga Allah ta wurin Yesu Kristi wanda yake ba mu rai har abada na hira da wasu da suka yi aiki da siyasa tare da marigayin lokacin da yake raye ko waɗanne irin ayyuka ko halayya al'ummar jihar Taraba za su ɗauki lokaci mai tsawo suna tunawa da shi da farko ga mataimakin gwamnan jihar Taraba injiniya Haruna Manu abubuwa da yawa jihar nan duka mu mun riga mun sani bai ware wani bangare ya musu aiki ba ya yi aiki wa taraba gaba daya babban ma abin da dan baba ya mana wanda bara mu taba mantawa ba taraba shine ya gina mana university namu na taraba state wannan babban abin da ya din ba wanda ya taba yi tun da ake gwamnati a jihar taraba ba taba samun wanda ya aiki kamar aikin da yi ba mun gode Allah mu da muka zo daga baya muna bin kafansa muna fata kuma mu abubuwan da ya yi gaba daya na alkhairi za mu dora akai Allah ya sa taraba ta ci gaba Allah ya sa Najeriya ta ci gaba Allah ya ba mu zaman lafiya kuma suna honorable victor balakona pdp chairman taraba state sama da shekara talatin na san shi mutumin kirki ne mai amana mai alkawari magana sa ɗaya ne kuma mai tausayi birane da taba suna ya yi mulkin taraba kusan shekara shida gaskiya ya yi yawan gani ya taimaka wa mutane ya ɗaɗɗaga marasa ƙarfi sun yi ƙarfi a ce ƙarfi ɗaya ne yana yana baya yi baya yi a sakonnin ta'aziyya da wasu daga cikin gwamnoni da tsofaffin gwamnoni da suka halarci jana'izar akwai gwamna shi na jihar ikiti wanda ya bayyana na marigayi gwamna dan baba dan fulani sun tai a matsayin mutum mai kamanta gaskiya adalci da kuma tsoron Allah. You have departed, you are in nothing for us to learn from. By the grace, the poor will depart one day like this, for the good works will Gwamnan jihar Taraba architect Darius Dixon Ishaku Hakuri ya baiwa iyalin marigayin mai dakin sa Hauwa dan baba dan fulani sun tai da al'ummar karamar hukumar Bali da jihar Taraba baki daya. Sai ku kara hakuri. Mu kuma sai mu rufe hakuri abinda Allah ya kawo a lokacin shi tun da ya ba dan wanmu hutu muna godiya ma Allah ubangiji mai komi da kowa a madadin mutanen Taraba State gaba daya na so yi muku godiya mun gode marigayi tsohon gwamnan jihar Taraba dan baba dan Fulani sun tayi dan shekaru 56 da haihuwa ya gamu da ajalinsa bayan doguwar jinya sakamakon hatsari da jirgin sama da yake tukawa da kansa a Yola fadar jihar Adamawa kamar rasuwarsa marigayi dan baba dan Fulani sun tayi ya yi mulkin jihar Taraba na tsawon shekaru shida ya rasu ya bar matarsa Hauwa dan babu dan Fulani sun tai yaya biyar da kuma jika daya Sanusi Adamu sashin Hausa da muryar Amurka daga Jalingo jihar Taraba Najeriya